الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن الله خلق الإنسان وجعل من أهم أعضائه اللسان فهو نعمة من ربنا عظيمة وقد يكون في الإنسان نقمة جسيمة وذلك إذا أساء استخدامه ولم يتقيد بقواعد الشرع فيه يقول الله تعالى في تعداد نعمه على الإنسان ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وقال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رحم الله عبدا قال فغنم أو سكت فسلم إن اللسان أيها الأفاضل له فوائد وحسنات كما أن فيه زلات وآفات ذكر الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء عشرين آفة للسان أيها الأفاضل إن الأقوال والأخبار التي نشيعها ونفشيها بيننا صادرة من ألسنتنا وهذه الأخبار تختلف في تختلف مستوى ودليلا فمنها ما يمس الحكومة ومنها ما يمس الأشخاص بعينهم ومنها ما يمس العلماء والدعاة والوعاظ وغيرهم من الأخبار التي تجاء ويتحاور الناس عليها ويحكمون بها على إخوانهم أيها الأفاضل إن دين الإسلام له قواعد وضوابط في نقل الأخبار وقبولها وآداب ومحاديث فتعالوا معي أيها الأفاضل لأحدثكم عن الأخبار ونشر الدعايات في الإسلام حكما فالناس في عصرنا يحبون نشر الأخبار بلا تثبت ولا تريث وذلك لأسباب منها الأول إرادة شيوع الفاحشة بين الأمة كما قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون الثاني حسد المخبر عنه فالحاسد يريد أن يفشي الفتية والوشاية عن المحسود خذفا وكذبا وبهتانا الثالث أيها الأفاضل إرادة الغيبة والنميمة فالمخبر قد يتعمد الكذب والإخبار به عن المغتاب ليحكك إرضه الرابع إرادة إضحاك الناس فمن الناس من عادته أن يخبر بالأخبار الكاذبة ليضحك الناس ليضحك الناس فمن تلك الأخبار الفكاهية تنتشر الفتن بين الناس ويبكي الشر بينهم الخامس إرادة الإتيان بالجديد من القول كما يخترق بعض الإعلاميين الأخبار الكاذبة بلا تثبت ليكونوا أول من صنع منهم تلك الأخبار أيها الأفاضل لقد أخرج الإمام البخاري بسند حسن في الأدب المفرد من حديث أسماء بنت يزيد رحمه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألا أخبركم بخياركم قالوا بلى قال الذين إذا رؤوا ذكر الله ألا أخبركم بشراركم قالوا بلى قال المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأهبة الباغون البرعاء العنة وقال سبيل بن عوف رحمه الله تعالى من سمع بفاحشة فأفشاها فهو فيها كالذي أبداها أيها الأفاضل إذا أتاكم خبر فتأدبوا بهذه الآداب الآتية الأدب الأول أحسنوا الظن بالمخبر عنه عملا بقول الله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين الأدب الثاني اطلبوا البرهان والحجة من المخبر به حتى توافقوا قول الله الكريم في كتابه العظيم لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء الثالث تثبتوا الخبر قبل الحكم بمقتضاه فكونوا مصدقين لكلام الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الرابع كذبوا المخبر به إن لم يأت ببرهان أو حجة صادقة على خبره عملا بقول الله تعالى فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون الخامس أيها الأفاضل استمعوا من المخبر عنه قبل أن تحكموا عليه تذكروا قصة الصحابي الذي صلى مع معاذ بن جبل رضي الله عنه وقضى الصلاة ثم صلى وحده لإطالة معاذ القراءة وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر فسمع النبي صلى الله عليه وسلم منه ثم سمع ثم سمع من معاذ ثانية ثم قال أتريد أن تكون فتانا يا معاذ والقاعدة الشرعية القضائية تقول استمع من الآخر السادس أيها الأفاضل هو الرجوع إلى أولي الأمر إن كان الخبر يمس الدولة أو أمرا حكوميا أو فتوى دينية أو قضية شرعية قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداؤوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم أيها الأفاضل السابع من هذه الآداب عدم الحكم على الأشخاص بمجرد أن أن أفشى أحد من خبر عنهم بل ينبغي التثبت في ذلك الخبر كما في آية الحجرات بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم اذكروا ربكم وادعوه واستغفروه يغفر لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين سيدنا وإمامنا وحبيبنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون ذكرنا في الخطبة الأولى قواعد قبول الخبر لمن لمن أخبر به والآن نذكر قواعد رواية الخبر ونشره وهي الأولى الصدق فيما تخبر به بلا زيادة ولا نقصان ولا هوى ولا بهتان القاعدة الثانية أن تتقي أن يتقي المخبر الله تعالى وأن يتذكر في قول في قلبه قول الله جلت قدرته ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد القاعدة الثالثة أيها الأفاضل أن يؤديه كما سمعه الرابعة أن يرائي الحال والأشخاص والمقام فليس كل خبر يخبر به في كل وقت أو ساعة أو مكان وليس كل الناس مستحقين بالخبر الخامسة ألا تروي عن الفاسق أو المتهم أو المأبون أو من عرف بالكذب السادسة أن تتفكر في مغبة ما تخبر به وما هي العاقبة التي تلي نشر خبرك أيها الفضلاء يقول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح خفى للمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع وقال إبراهيم بن حرمة رحمه الله أرى الناس في أمر سحيل فلا تزل على حذر حتى ترى الأمر مبرما فإنك لا تستطيع رد الذي مضى إذ القول عن زلاته فارق الفم وقائل سرى من ذات من, من وافر العقد صامتا وآخر أبدى نفسه إن تكلم ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأسى البشرية محمد جاء بالملة الحنيفية وعلى آله وصحبه أولي النفوس الزكية kudubanmu tana bayani ne akan tabbatar da labari da bibikonsa da kuma tabbatar da cewa gaskiya ne kafin a yada shi ko kuma kafin a yadda da labarin da aka ji daga wani Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci dan adam kuma ya halitta masa harshe harshe yana ɗaya daga cikin gabobi masu muhimmanci, masu daraja a cikin gabobin dan adam ni'ima ce daga Allah subhanahu ta'ala idan dan adam ya amfani da harshe yadda ya kamata a gefe guda kuma harshe zai iya juyewa ya zama mutum azaba idan ya keta alfarmar shari'ar musulunci da ta'aza a game da harshe Allah subhanahu wa ta'ala yana ambata mana yana lissafo mana cikin ni'imomin da ya tsama dan adam yace ashe ba mu sanya masa idanuwa guda biyu waɗanda yake amfani da su wajen gani muka sanya masa harshe kuma muka sa masa labba guda biyu su ne ake amfani da su a wajen magana kusan da harshe da labba guda biyu ko a cikin haruffa da take fitowa daga ɗan adam kusan su suka kwace kaso mafi tsoka a cikin makarin burushi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ji ɗan mutumin da in yi magana sai ya ci riba kuma a ci riba da shi wato a ji daɗi kuma a dace abin da ya faɗa daidai ne ko kuma ya kama bakinsa ya shiru sai ya kuɓuta bai faɗi ba ba za a ce ya faɗa ba harshe yana da fa'idoji sannan yana da abubuwa kyawawa kamar a gefe guda kuma yana da abubuwa da suke zamiyar da shi su zamiyar da mai shi sannan kuma yana da wasu aibuba al-imam al Allah ya gafarta masa kurakuransa a cikin littafin sa ihya ulumuddin sai da kawo aibuba guda ashirin na harshe yan uwa masu daraja da maganganu da labarurrukan da muke yadawa a tsakaninmu dukkaninsu daga harsunanmu suke fitowa kuma waɗannan labarukan suna sabawa gwaggwadon matsayin wanda ake ba da labarin game da shi ko gwaggwadon dalilin da yasa ake ba da labarin daga cikin labaranmu da muke yadawa a tsakaninmu akwai labarukan da suka shafi hukuma akwai labarukan da suka shafi ɗaiɗaikun mutane akwai kuma labarukan da suka shafi malamai a keɓance da masu da'awa da masu wa'azi da su daga cikin mutane labaran da dai aka taba yadawa kuma a zauna a yi tattaunawa da su akan su kai a makwallai da wajajen fira na dandali yan uwa masu daraja addinin musulunci ya sanya ka'idoji da dokoki a wajen ruwaito labarai da kuma karɓar su sannan a gefe guda ya sa wasu dokoki da hane-hane da kuma ladubba ga su wasu daga cikinsu mutane sun saba su yaɗa labarai saboda dalilai kamar haka wani burin shi ne ya yaɗa labari kawai shine banna ta yaɗu a tsakanin al'umma kamar al'adar munafakai kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lallai waɗanda suke son banna ta yaɗu a tsakanin al'umma to waɗannan suna da azaba mai raɗaɗi a duniya kuma da lahira na biyu hassada saboda hassada ce wani ya je ba da labarai na ƙarya akan wanda yake ma hassada ya ci hassada kawai yake ma wani ya zai ya ci gaba ya za a yi wane ya ci gaba so da ka zai kirkiri labaran ƙarya na sharri ya zai rika ba da labari a game da su na uku wani shi kawai ya saba da jiba gulma ya yi gulma ya ci naman wani burinsa kenan saboda ka yaye je kirkiri labaran ƙarya waɗanda ba su afku ba wanda bahaushe yake ce musu labarin ƙanzan kurege ya yada na hudu wani shi kuma ɗabi'arsa kawai ya bada labari don ya ba mutane dariya manzan da ta sama kuma yayi hani game da haka kawai ka zama kai ɗabi'a ka an ban dariya ne ka kirkiro labaran ƙarya da ka bada ba daga kuma labaran ban dariyan nan sai fitina ta yaɗu a tsakanin al'umma shari kuma ya watsu a tsakanin su na biyar yan uwa masu daraja wani yana zuwa da labari ne kawai dan a ce shi ya kawo sabon labari kamar yadda wasu daga cikin yan jaridu suke kirkiran labaran ƙarya su rubuta a majallansu ko a jaridunsu ko su yada a kafafen yada labarai waɗanda ake saurara ko waɗanda ake gani dan a ce kawai an ji labari daga wajensu alhali labaran nan na ƙarya ne dan uwa masu daraja annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ce masahabbansa ba na ba ku labari game da waɗanda suka fi ku daraja ba sai suka ce eh ka ba labari ya ma'aikin Allah sai manzalin sun ya ce waɗanda suka fi ku alkhairi suka fi ku daraja ko suka fi daraja a cikin ku su ne waɗanda idan aka an gansu sai a tuno da Allah da an gansu sai a tuno da Allah saboda suna tunatar da mutane Allah sannan yace bana ba ku labarin waɗanda suka fi ku sharri ba suka fi sharri a cikin ku sahabbai suka ce eh ya ma'aikin Allah ka ba mu labari manzo Allah sun ce su ne masu yawo da haɗa faɗa a tsakanin mutane masu bata tsakanin masoya waɗanda suke neman waɗanda suke kubutattu da sharri kullun su musu su shafa musu na najasar kaji su burin suke ɗaya daga cikin tabi'ai da ake ce masa shubai ibn auf rahimahullah yana cewa duk wanda ya ji wani labari na ɓanna, sai ya yaɗa wannan labarin na ɓanna, to matsayinsa ɗaya da wanda shi ya kirkiri banna ko da abin ya faru kai ka ɗauki nauyin yaɗa wannan fitinar a tsakanin al'umma to wannan babban tabi'in shubair na auf ya ce kai ma daidai kuke da wanda yake cikin wannan fitinar Ɗan uwa idan labari ya zo mana musulunci ya umarce mu da wasu na dubba abu na farko shine idan aka baka labarin wani ko a cikin gwamnati yake ko malamin addini ne ko wani shugaba ne ko wani jagora ne ko wani talaka ne abu na farko da ya kamata ya zo a zuciyarka ko ya wajaba shine ka kyautata masa zato Allah subhanahu wata'ala ya yi fada ga mummunai lokacin da aka yi manana Aisha radiyallahu ta'ala da kadafi aka mata kage Allah madaukakin sarki ya ce me yasa lokacin da suka ji wannan labaran mummunai maza da mummunai mata ba su yi kyakkyawan zato na alkhairi a cikin zukatansu ba kuma dandanan su ce kai wannan kiran ƙarya ne mabayyani kiran ƙarya ne mabayyani haka ya kamata ka ce ka kyautata ma wanda aka baka labari game da shi zato tashin farko lokacin da aka tafi yakin tabuka sayyiduna ka'ab bin malik radiyallahu ta'ala anhu bai tafi ba an tafi yaƙi ya ce ni ban zata manzo Allah sama ba zai gane na zo ban zo ba an taru an taru jama'a sun taru ya ce sahabban manzo Allah sama yawan su ya kai ba wani littafi mai kiyaye abubuwa diwanin da zai iya tattara sunan su sai manzo ce ina ka abu sai kawai wani daga cikin mutane sai ya ce ai yanzu ya ga rigashi aikin da ya a rigar shi a nan aiki barnina da ya rigar shi ya zama mai kuɗi da kallon gonar shi shi ta yi yabanya mai kyau su suka hana shi ya zo yaki sai ina mu'azu bin jabal yana jin sai ce bik sama kulta yace tid da kalmar da ka faɗa la nazunnu bi ka'abin illa khaira ce ba ma zaton ka abu da komai sai alkhairi akwai dalilin da sa ka abu bai zo ba ya ba shi uzuri shi yasa ka abu a ƙarshen kissa yace ba zai manta da na mu'azu dan jabal ba radiyallahu ta'ala anhu na biyu idan aka baka labari dan uwa to ka nemi hujja da dalili daga wanda ya baka labari har ka zama ka dace da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da ayi ya ce me yasa waɗanda suka ba da labarin nan ba su zo da shaidu hudu ba sun yi manana isha radiyallahu ta'ala anha qadafi suka ce ta yi kaza to me yasa ba su kawo shaidu hudu ba su kawo shaidu hudu in sun isa na uku tabbatar da labarin kafin kai hukunci da abin da labarin ya kunsa sai ya zama kayi aiki da faɗin Allah subhanahu wata'ala da ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani idan wani fasiki ya kawo muku labari to ku tabbatar da labarin kafin ku ansa domin ana jin tsoron ku je ku afka afkama wasu mutane ku yi aiki da labarin da aka baku daga baya sai ku wayi gari kuma kuna da na sanin me yasa kuka aikata haka me yasa ba mu bincika ba kafin mu yi na hudu yan uwa idan babu hujja a ƙaryata wanda ya bada labari a ƙaryata shi nan take a ce ƙarya kake yi ƙarya labarin da ka faɗi ƙarya ne to da kai ma maƙaryaci ne Allah madaukaki suke ce idan ba su zo da shaidun nan ba to a wurin Allah maƙaryata ne ko da kun gaggata su mutum ya bada labari ba dalili ba hujja to ya zama maƙaryaci a wurin Allah na biyar ɗan uwa a saurari wanda aka bada labarin game da shi a ji ta bakinsa kafin a masa hukunci sayyidina mu'az bin jabal radiyallahu anhu ta faru da shi da wani sahabi sahabi matashi da raƙuminsa ya zo ya sallah a masallacin sayyidina mu'az a matsayin liman sayyidina mu'az ya je masallacin manzon sama ya sallah sai ya zo ya kuma limanci a unguwarsu sai ya ja dogo sura matashi ya ga ba zai iya jira ba sai ya zo ya taho wajen manzo Allah sallallahu alaihi ya kawo kara ya sallar shi ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sai na Mu'azu ya taho dukkanin su sai da manzo Allah sallallahu alaihi ya ji daga wajen su sannan sai yanke ma Mu'azu hukunci ya ce kai Mu'azu kuci nan ne kake son kaza ba aka gano Mu'azu ne bai yi daidai ba na shida dan uwa masu daraja komawa zuwa ga masana ko kuma waɗanda ake ce musu ulul amri ma'abuta al'amurra idan labarin da aka bada ya shafi hukuma kamar abin da ya shafi tsaro kada ka bada labarin tsaro ko abin da ya shafi ƙasa ko ka zo kana bayanin abin da ya shafi sirrorin gwamnati ba tare da kana da ilimi akan wannan ba ka bincika ko kuma wata fatawa ta addini ko kuma wani hukunci na shari'ar musulunci Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya ce sun kasance idan al'amari ya zo musu na na tsaro ko kuma na tsoro wato na aminci ko na tsoro firgici da razani sai yada Allah madaukakin suke ce da dai a ce sun mayar zuwa ga annabi sallama a lokacin da yake da rai kuma sun mai da al'amarin zuwa ga mazuwa al'amuran su to da waɗanda suke musu iftin istinbati su fitan musu da hukunce hukunce sun san wannan kuma sun musu bayani na bakwai yan uwa kada kai ma wani hukunci kawai daga an ba da labari ba tare da ka tabbatar da labarin ba yan uwa masu daraja waɗannan su ne dokoki na in an baka labari kai kuma in zaka ba da labari mai yau waje ka yi shine ka faɗi gaskiya kar ka ƙara ka a game da labarin da zaka bada na biyu ka ji tsoron Allah ta'ala a cin abin da kake faɗi kuma ka tuno da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce babu wani abin da za su faɗa da harshen su na magana face mala'ika mai kula mai rubutawa mai ƙididdige abin da suke rubuta yana na uku ka ba da labari kamar yadda ka ji ka kara ka kare na biyar ka kula da yanayi ka kula da mutanen da zaka ba labari ka kula da matsayin wanda aka ba da labarin game da shi akwai labarin da in ka ba da shi a game da wani ba alkhairi bane a cikin al'umma ba zai zama alkhairi ba ka bashi a cikin zuciyarka shi fi. domin ba kowane labari ake yadawa ba kuma ba kowa ake ba labari ba na biyar yan uwa masu daraja kada mutum ya karɓo labari daga mutumin da dama ya san fasiki ne ko wanda ake tuhumar ne ko al'umma sun aibanta shi ko kuma mutum ne da dama an san shi makaryaci ne shi na shida mutum idan zai ba da labari ya tsaya ya tunanin in na ba da labarin nan wani sakamako labarin nan zai afkar alkhairi zai aikar a cikin al'umma ko ko mutum ya tsaya wannan tunanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yan uwa ya isa mutum ƙarya ya ce duk labarin da ya ji ya bada duk labarin da ya ji ya bada manzan sun ya ce ya ishi mutum ƙarya so daga ƴan uwa mu zama muna taka tsantsan a game da labarukan da suke fitowa daga bakunan mu da kuma labarukan da ake bamu da kuma labarukan da muke tattaunawa a mu, da kuma dandali na kira. sai ya zama mun kubuta daga sharri da kuma munanan sakamako ko mummunan sakamako da yake afkuwa bayan an ba da labari mafi yawancin fitinnin da suke faruwa a duniya labarai ne shi yasa ba ya hude yahudawa da suka rubuta littafin su na munafurcin su bugotokolatu kama usiyun suka ce za su mallaki kafafen yada labarai da su ake yaki in ana da kafafen yada labarai tun can da balarabe yana cewa unsur akaka walau bi saw kawai ka zo kai ta magana a yaki shi ma nau'i ne na yaki sannan bahaushe ma yana cewa dokin mai baki ya fi gudu ke Allah ya shirye ta Allah subhanahu wataala ya tsare mu ya tsare mana aqidar mu ya bamu zaman lafiya a wannan kasa tamu ya saukar da rahma da ni'ima a cikin wannan kasa tamu ya bamu ruwa mai amfani kuma ya bamu abinci mai amfani ya Allah subhanahu wataala muna tuba zuwa gare ka muna kankantar da kanmu zuwa gare ka ya Allah ka ji kanmu ka gafarta mana ka shiryatar da zuriyar mu ka yi albarka a cikin rayuwar mu da mu da iyalan mu malaman mu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya musu albarka Allah ya tsare su watan ramadanu da muke fuskanta Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu shi muna masu imani muna cikin aminci muna cikin lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya albarka ya zubo albarka a cikin kasashen musulmai da zaman lafiya ga baki daya Allahumma inna nas'aluka al'afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina Allahumma su awratina wa amin rawatina Allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udhu bi an نغتال من تحتنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا يغفر برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون